باب العمل بإلحاق الكائف الولد أتي قبل ثلاثة لتاف صيو مسلم يومنا سافير لهب شدا قوة تقوس وتن شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1446 wadda ta daidai da biyar ga watan ɗaya. watan janairu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabun raba'a littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin da ke cikin wannan littafi na sai musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na goma a wannan littafi hadisi mai lamba 37,458 cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha ɗaya hadisi mai lamba 38,459 a cikin baka da fata Allah ya taimake mai mu dace imam muslim Allah ya jikan sai ce babu al'amali bi ilhaƙil ƙa'ifil walad babi da zai bayanin za a yi aiki za a yi amfani da riskarwar ƙa'ifi ga yaro da mahaifinsa alƙa'if waɗansu mutane ne masu sanin kamannin mutum ko mutane in suka san danginka na sama to duk wanda ya fito ƙarƙashinka kuma suna iya ganinsa su gane ku bus taɓa ganinsa ba an gane kuma suna iya ganewa da kowane ɓangare na jiki ko fuska ce ko hannu ne ko ƙafa ce ko murya ko abin da ya kama da sai wannan duk inda ya fito ɗan gidan wani ne kuma sai aka ce a yadda da haka an gane ku قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها حول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وأن حديث بسند يزوى أنا شاء الله يقارمته ذاتك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يشبورينا إنا مفرن شكي دول ولا تبرق أسارير وجهه قدو قدم فسكسا إنا كلي إنا والولا فقال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة wa usama ibn zaid fa aisha biki sani ba wani abu da ya faru dazu mujazzaz suna wani mutum ne sai i kalli i duba zuwa ga zaid dan harisa da usama ɗan zai sai ce inna ba'd hadhihi al-aqdam la min ba'd sai lallai waɗannan kafafun wallahi sashen su daga sashi suke zuwa ya tarar da su a kwance da zaidu da mahaifinsa da ɗansa usama usama ɗan zai zai ɗan hari wannan da mazala ya tabanne shi sai zai tarar suna kwance to sun rufe ɓangaren fuskar su saman su amma kafafun suna wajen mayafin sai kalli kafafun uban ya kalli na ɗan sai ce lallai waɗannan kafafun sashen su daga sashen suke to na wata takaddama ce ake yi wasu na cewa shi usama ba dan zaidu bane saboda shi zaidu mutum ne fari shi kuma zaidu baki a usama baki to sai saka sai suke jifan mahaifiyarsa da zina cewa wani abin nan ta samu ije yi lalata da ita to abin yana ta damun manzan Allah ina ta damun manzan Allah kuma ga wayi bai zo ba to wata rana kawai suna kwance sun yi irin wannan abin nan kafafunsu na waje sun rufe fuskokinsu kuma shi mujazzas bai san su ba ina shigowa ya ga kafafun waɗannan bakakin kafafu waɗannan farare sai ce lallai kafafun nan wallahi tashinsu daga tashin su to wannan sai faranta manzo Allah shi ne sai shiga gida sai ke gana na shafi aike buki sani bikin jikin ji abin ya faru kenan yanzu ne ba zai sake ta usamu ba ɗan zai dubu an gani ƙalawa haddasa ne na gaib wa zahar bin harba wa bakar bin abin ba wa lafzu li amur wannan lafazin na ɗan an nakit ne a amurin nakit ne قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نا عائشة تجي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وترانا ما زال الله صلى الله عليه وسلم إنا مفرن شكي فقال يا عائشة قلت يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي بكتني با أي لازم مجزز المدلجي قبيلة سكينة يا شقورينا فرأى أسامة وزيدا سيقى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد قطيا رؤوسهما akwai wani wani sun rufe fuskokinsu da shi wabadat aqdamuhuma kafafunsu sun fito fi waje faqala sai ce inna hadhihi dama aqdama zuha min ba'd sai lalle waɗannan kafafu sashin daga sashi su shine mahallu shahid ke قالوا حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نعم عائشة تجي دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وني مثلا كمني يا شبو كما من زال الله صلى الله عليه وسلم إنا نن وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان علوكة أسامة بن زيد دما يفنسا زيد بن حارثة سنكونتا faƙala shi wannan ka'if ɗin sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd lalle waɗannan kafafu sashin su daga sashi suke rabi zalikan an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'jabahu wannan abin sai faranta manzo Allah su sallame burge shi wa akhbara bihi Aisha je ibana na Aisha labarin abin da ya faru قالوا حدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها حول السند قالوا حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وأن الإسناد لما نروانش حديث لشغل ذباتا وزاد في حديث يونس وكان مجزز خائفا أو أن الرواية, الرواية يونس يا إكاري nana isha ta ce wa kana mujazzizun ka'ifa shi mujazziz nan ya kasance masanin halittu eh, kamanni ne an gani saboda haka da ya faɗa sai aka gangata shi kaga haka mutane suke haka kurum da wani abu ya faru na eh, bambancin halitta tsakanin ɗa da uba sai a yanzu haka ma shigo da shi aka an fahimta haka kurum to wannan fari ne wannan baki ne waya ci fari waya ci baki shi annabi adam da wace kasa ce wace kala ce ba daga jikinsa da wata ba shi asalinsa adam ne yana karkata zuwa ga duhu akan haske sallallahu alaihi wasallam to yanzu duk waɗannan da suka fito da bakaken, da larabawa da jajaye da har fatsi-fatsi ka je uganda ka je angola za ka ga mutanensu har shudu-shudu kike inda ka san bula duk da gaina suka fito sai a ce bayan adam bai a fahimta sibghatallah in allah iri ne akwai wanda ya kashe iri ne annabi adam da aka yi shi tsayinsa zira'i 60 ne a tsaye daga kafadarsa ta daman kana kama sai ka kama zira'i 40 60 by 40 to yanzu a cikin yayinsa ne wani dogo wani gaji ba haka bane to su gajejjerun sai ce bayan annabi adam ne kuma da ganin haka kun ga akwai kiba ce. sai sirara sai a ce bayan shi bane Allah in yi halitta shi ke nan sai ka kyale sai ka huta an fahimta to bil saba kuma kun ga annabi ma da kansa in ya samu wani abu a waje ina zuwa ya sanar da iyalansa a gida haka ne ko ba ga mai to kai yanzu fa'ida nawa kan samu a waje matar ka bata sani ba babar ka bata sani ba iyarka ɗanwarka da suke gida duk sani ka samu fa'idar kai a waje amma su bu sani ba na saba har ila kaga mace mai hankali tana lura da farin cikin mijinta da bakin cikinsa ba ga bane yanzu da annabi ya shigo ta gane farin ciki a su ko bata gane ba zai kunya ka to ka kura mai miji ido ka kura masa ido to in baka kura masa ido ka gani ya zaka gane farin ciki ya zaka gane bakin ciki sai ya ringa claiming ke baki a farin ciki da abin da yake faranta masa baki a bakin ciki da abin da yake to baki kalle shi ba maballantana ki gane ina farin ciki ko yana bakin ciki kaga annabi ya samu fa'ida wadda sai je ya faɗa a gida ita ma ina shiga sai ta gane ya to lalle yau muna cikin alheri ai haka suke cewa ko da kashi kana farin ciki sai yau muna cikin alheri <laughs> babu qadri ma sasahiqu al-bikru wa sayyibu min iqamati az-zawji 'indaha 'uqba az-zifaf babu da zai bayanin gwargwadon abinda budurwa da bazawara kowace ke cancanta bayan mijinta ya aure ta lokacin tana amarya in tana budurwa in tana bazawara lokacin da ta tare قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم بن هشام عن أبيه عن أم سلمة na na ummu salama Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu lamma tazawwaja ummu salama cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama ita din kenan hindu aqama indaha salasa sai kwana uku a wurinta wa qala da zai fita daga ɗakinta sai ice da ita hulai laysa biki ala ahliki hawan ai ke ba kaskantacciya bace a cikin danginki ba wai ke ba kuma baya bace ki a cikin yan uwanki matan da suke gida in shi ita in kin ga dama sabba'tu laki sai in kwana bakwai a wajenki wa in sabba'tu laki amma fa ga sharade in na kwan bakwai a dakin ki sabba'tu li nisa'i to kowace ne shiga dakin ta sai na kwana bakwai har a zagayo sai ki zaba kenan kenan haƙƙin bazawara in an aure ta to kwana uku za a ɗakin an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه عبد الملك دان ابي بكر دان عبد الرحمن الله يقرا musu yadda shi da mahaifinsa cewa lokacin da manzo Allah su sallama ya aure ummu sallama wa asbahat indahu aka kawo ta ta tare qala laha sai ita da ita laisa biki ala ahliki hawan ba ke ba kuma baya bace a cikin matan in shi ita in kin ga dama sabba'tu indaki sai in kwana bakwai a wajenki wa in shi ita in kin ga dama sallastu sai in kwana uku summa durtu sai in kuma na kewaya tsakaninku kowace shiga dakin ta kwana ɗayan fita qalat na na ummu salama tace sallis kwana uku kwana uku ka tafi an gane ka je ka dawo cikin yan kwanaki قالوا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال انا عبد الرحمن بن محميد انا عبد الملك بن ابي بكر انا ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه fada hala alaiha lokacin da manzo Allah ya tare da nana ummu salama fa arada an yakhruja akhadha bi thawbihi da kwana uku ya kare sai nufin zai bar dakin ta sai ta kama tufafin su ta rike ya haka in ka an aure budurwa in an yi aure ai kwana bakwai ake ya za ka kwana uku ce za ka abin nan sai ce a a fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in shi'ti in kin zaba zai tuki sai in ƙara miki kwanaki wa hasabtuki bihi amma zan lissafa kwanakin da na ƙara a wajenki da waɗancan na asali da na kwana da ka iya kwanakin da na yi a wajenki duk ɗakin matata da na shiga sai na yi waɗannan kwanakin sannan fitan yi gaba <laughs> ah. kaga idan in ba dan ta yi tunani ba sai ta yi cin dare ɗaya kumburin ciki ke sai yi kwana bakon ka tafi kuma shi kenan sai ta damu kafin ya dawo saboda ita ta ce matarsa ta bakwai to ya kwana bakwai a ɗakinta in ya tafi sai bakwai sau shida kwana a arba'in da biyu kenan sannan ya dawo to da ya kwana arba'in da biyu sannan ya dawo da ya je kwana shida ya dawo ne ya fi sauki <laughs> an fahimta sai manzo Allah yake da ta lil bikri sab'un ai kwana bakwai da ake wa amarya budurwa ke wadda bata taba yin aure ba walis sayyibi salasun ita ko bazawara ita kwana uku ake yi mata an gane to in ka auri mace tana budurwa kwana bakwai in kana da wata matar in baka da wata matar shikenan idan ka auri bazawara kana da wata matar to kwana uku ne haƙƙinta in ya wuce wannan to sai ka koma wani daki in ka dama baka da kowa nan قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ضمره انا عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد مثله قال حدثني ابو بكر ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن جياس انا عبد الواحد بن ايمن عن أبي بكر بن عبد, بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عبد الرحمن دان أبي بكر أبو بكر دان عبد الرحمن دان الحارث هشام ya ambata cewa lokacin da manzo Allah su sallam ya auri na na ummu salama wa zakara daga cikin abubuwan da ya ambata abubuwa ha zafi wannan na daga cikin abin da ya faɗa qala manzo Allah yace da ita in shi iti an usabbi'a laki wa usabbi'a li nisa'i in kin so in kin zaɓa kwana bakwai a wajenki amma duk mata ta kowace sai na kwana bakwai wajenta wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i in na kwan bakwai a wajenki to zan yi bakwai a wajen kowace daga cikin matana قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال انس بن مالك الله يكرمه مسا يدايتي اذا تزوج البكر على السيب to yanzu karate yake fito kenan idan mutum ya auro budurwa akan bazawar ma'ana ina da wata mata sai ya auro wata budurwa a kama inda ha in ya shiga ɗakin kwana bakwai wai za ta sauwaje sayi ba alal in ya auro bazawara a kan budurwa ma'ana matarsa dai ta gida din. a kama inda ha salasa sai kwana uku a ta. ɗakinta قال خالد خالد ولو قلت rafa'ahu la sadaqtu da zan ce ya daga wannan magana ya jingina ta zuwa ga manzo Allah sallam da na faɗi gaskiya walakinahu qala sai da shi abin da anas dan malik ya ce a sunnatu kazalik wannan ita ce sunna in kana da mata sai kai auro budurwa za ka kwana bakwai a ɗakinta in ba zawara ce za ka kwana uku wannan ita ce sunna قالوا حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أنس يتي Mina sunnati an yuqima inda bikri saba'a na daga sunna wanda ya auro budurwa kwana bakwai a ɗakin ta qala khalid khalid al-hazza yace walau shaytu qultu rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi inda na ga dama sai ce ya daga maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu an ko ko me kai Mm. ce koko me ta yi idan yaji ta yi ko sun rabu gabanin ta gama idda idawo da ita to ci gaba za a yi kwana bibiyu ne bibiyu ke yin daidai ke kwana daidai amma sai da ta gama idda kuma ya sake kai ya shiga cikin zawarawa ta zaɓe shi aka sake ɗaura musu aure to wannan kuma sabuwa ce kwana uku za a yi mata an gane babu bayna az-zawjat wa bayani anna sunnata an takuna li kulli wahidatin laylatan ma'a yawmiha babi da zai bayanin rabo tsakanin mata da bayanin cewa sunna kowace mace ya zamanto tana da dare da yini an gane ku idan ka shiga ɗakinta da daddare ka kwana to kashe gari duk abin da za a yi maka na wannan yinin ita ce za ta yi an fahimta amma ba ana nufin yinin ma nata ba ne sai da ta gada mata yi shi an gane a amma duk wani abu da za a yi maka a wannan yinin to ita ce za ta yi shi kayan girki ka sau wani abu za a yi maka abin nan ka zo gida za ka ci abinci ko dama kana gidan ko za ka yi na a gida to a ɗakinta za ka yi an gane قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس Anas Dan Malik ya ce. kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u ya kasance ina da mata tara fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila almar'ati alula ya kasance in ya tashi rabon kwana a tsakaninsu baya koma zuwa ga matarsa ta farko ko ya fita daga ɗakinta sai a kwana tara ya zagayo فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها mata annabi sun sallam sun kasance kowanne dare suna haɗuwa a ɗakin matar da anan zai kwana fakana fi baiti aisha wata rana sai kasance yana ɗakin aisha faja'at zainab sai zainab ta zo famadda yadahu ilaiha sai in miƙa mata hannu faqalat sai ta ce hazihi zainab sai ta ce nana aisha ta ce zainab ce fa yar dai tindin ce kenan bayan da zaka yaka zaka hakura ka hada mata dole za su yi kishi a kanka ba inda ka yi haka za ka hakura kuma duk abin da suka gaya maka suka gaya maka sai ka toshe kunnanka an gane toshe kunnan shine ka bila musu kasa kenan a ido suna so yanzu kowace so take kai magana to kawai bayan ɗaya da an gane ko to da aka sai ka haƙura haka za ka to ya za ka yi ba za ka da wannan fureja ba me yasa ka hada su fa kaffa biyu sallallahu alaihi wasallam ya to ba matar zaba ce. in ya taba ta haramun ya taba amma da ta faɗa sai annabi ya yi hannun shi fata kawalata sai suka kama ce ku ce حتى استخبت مريم ستلقى سبع أكي فدن فلا وهو قيمة الصلاة وهو قيمة الصلاة أكا تادي صلى فمر أبو بكر على ذلك أولا لو سيقا سيدنا أبو بكر يازو زيو شيقى مصر فسمع أصواتهما سيئج صوت اي سمع فقال سيما أبو بكر يتدى من ذال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة من ذال فتوه جن صلى وقت في أفواههن التراب بلا musu kasa fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kai sallah fa qalat aisha sai na aisha tace al'ana yaqdi annabi sallallahu yanzu annabi da ya gama sallah fa yaji wa abubakar sai kaga abubakar ya zo fa ya fa'alu bi wa ya fa'alu bi zai ga biyan maganganu ka gani ko duk sarkin kirki haka yake yi sai ka ringa bibiyar me yake faruwa a gidan yarka in ka ji ko ita ce da gaskiya ba ita za ka ba gaskiya ba saboda yanzu zaki ne da kura yake fada waya kasa akwai wani abu da ake cewa two elephants fadan giwaye biyu aka ce sai ciyawa ta sha wahala to amma idan ana fada zaki da kura waye sama an fahimta to sai ka zama sai ka yi basira sai ka shiga cikin salo da hikima ko ita ce da gaskiya to buta wata hanya yanzu shi wannan ina jin ai shi ne da fawa a ne shi sai ka zo sai ka ba ta gaskiya sai ce to dauke ta gudu sai ne je ka tai gaskiyar a gidanka an samu matsala ko ba samu ba to da haka ita na na isha ta sani to yanzu abokan zai ce ita ce da gaskiya kan maza Allah to da haka ta kuma haka waye da gaskiya idan da ba ta da gaskiya da mazala ne zai yare shi da ya miƙa hannunsa zai taɓa na zainab ta ce zainab ce fa sai janye hannunsa sai na tana da haƙƙi ta faɗa da ba da haka sai ce a ba kuma ai da ai mata ta ce kaza kaza to yanzu wannan daren haƙƙinta ne yanzu ba ana maganar halaccin ya taɓa ta ko kare taɓa ta bane a'a domin iyakar da ake ci an fahimta ta ci amma yanzu na abubakar zai zo bulbale ni da fada falan ma qaban nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu da annabi ya idar da sallarsa ataha abubakar sai ku abubakar ya zo fa qala laha qawlan shadida igiya mata maganganu masu nauyi wa qala ita atasna'ina hada ashe da maki haka kike annabi suke ba haka ikama ta da bala shi ne su kai wani abu da manzala su da yake gida shi shawarci yayin gizai ta ce to wani naje maka za su goyi ba zuwa mai zai <laughs> ah. eh, kamar ni ni zai to kai wa kai ne wa kamar ni in ta ce kaiwa sai ne umar da ya ji wajen hafsa yake mata fada ko matarsa suke tantankawa sai da ni suke musayar yawo yarka tana ta tana yi da maza Allah <laughs> sai shi wani abubuwan barakwai to yanzu fada ya ya kare yanzu a gida yanzu a je a tabbatar da kuma sai zai samu hafsa ya ce hafsa ta ce na yi ce wai kukan tattauna da manzala ku yi tantan kamar murya ku ta ce cap ko da zama an yi <laughs> to hafsa ana baki shawara karki daga ta aisha karki daga ta aisha yace matsayin Aisha a wajen manzo Allah ba shine matsayin ki a wajen musulmi matsayin ubanki a wajen manzo Allah ba shine matsayin mahaifin Aisha a wajen manzo Allah inda ka ji haka fassara haka fassara yace abuki yace wali walidu kaga abuki ubanki kenan wai dan ta jimi nauyin magana matsayin ubanki a wurin manzo Allah ba shine matsayin mahaifin Aisha a wajen to yanzu ke shafa kan ki ba ta a ta ya kam sai dai kara kuma kuwa <laughs> ya za ka yi haka za ka haƙura da ka haɗa mata babban abin da sabin zai sabin naka shiga gidan manza Allah sallallahu alaihi kana auren ka haɗa mace biyu ka haɗa uku balladana ka zama janaral ka rufe ƙofa to kawai ɗauki rayuwar ka shiga gidan manza Allah duk abin da aka yi maka sai ka ce ya kai a gidan manzan Allah sai ka ga irin wannan abin da aka yi maka an yi yanzu haka wanda ya fi shi kai har yanzu yanzu haka har yanzu ba a ɗauki falar ɗin wata a cikinsu an rotsa da ƙasa ba amma sai ka je gidan manzan Allah an fasa akushi saboda kishi to wani ce shi ba zai aure ba saboda a makotansa da inda aka karo aure sai da ana ta hayaniya sun ki daukar rayuwar ne ta auren saka a gidan manzo Allah an fahimta kana dauka ka saka gidan manzo Allah sai ka zauna lafiya su ma yin suka dauka waɗannan matan bari mu je gidan manzo Allah mu zauna mu ga ya gida yake za su zauna lafiya وإن تطيعوه لقد كان لكم في رسول الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله هكذا هكذا kai a matsayinka na namijin ka tuna ya manzan Allah yi su a matsayinsu na matan su tuna ya matan manzan Allah su kai shi ke duk an raba mana aiki in kai naka ne yana ta yi nata kowa inasa shi ke za a samu safe landing ma ka tsaya kai kai ne kaza ita ta ja ta yi timbe ai ni kujera ce ko <laughs> to shi ke sau nawa kika canza fanishin a gidanki yan za a canza fanishin za a canza da kujera an fahimta wata kuma yin tagada ma sai ta ce duwa wuce ita dole da ita za a zo Allah ya ganar da mu to haka dai gashi nan idan idan abin nan kana ɗakinta to daren da yinin nata ne ma wannan bai hana kai wata mu'amala ba tunda yini asali naka ne don kai za ka fita ka nemo abinci za ka fita ka je ofis za ka fita ka je gona za ka je kasuwa inda ake nemo abinci za ka je ka nema an gane wallahu ala to sai mu kwana na insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan inda muka tsaya abin nan mu faɗa zan daidai kuma Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki alaikum salam wa rahmatullah a Eh, lissala eh. <laughs> ite ite ite eh, ukhruj ya rasulullah ila salah ko lissalah manzo Allah fito wajen sallah yanzu ah, lafazin na umarni ne yanzu abubakar ina ba manzo Allah umarni kenan sai ka ce rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ya ubangiji ba mu mai kyau a duniya ba mai kyau a lahira ka zare mu azaban ta kana ba ubangiji umarni shi <laughs> ne ta ce kai ba mu rabbana la tuzigh qulubana ah, kana ba Allah umarni shi رب اجعل هذا البلد آمنا ومرياك يبقى الله أنقل كويس يا زوي ترى أنا هدى الله ما زال أبتوه جنس الله في كاليس ومري ها ومرين ها هيا آه، باشي لشي ko kai ne da hausa haka za ka ce fito da Allah mu tafi mai sallah ka rabu da su <laughs> umarni ka bai <laughs> in yake fito ya za ka rike ba umarni ba ne haka take a yi ko da hausa za ka yi abin da za ka yi ke rabu da su manzo Allah da Allah mu je an gane wannan eh an gani ba umarni ba ne an gani tare da haka sai aka baka misalai ga shi nan a ƙorani kana faɗa ubangiji ko annabi ibrahim yana ga annabi ubangiji ko kaza ko kaza baya zama umarni lafazin shine lafazin umarni amma labarin ko abin nan din talab an gane bai wuce shawara ba ko nuni dan a yanke wannan abin zo da Allah mata kuma mai sallah an gane amma ba wai umarni irin kuma wannan ba wai sai mutum yana kasa da kai ko an ka ko a'a kowai ma za ka yi gama ba wani abu bane normal eh, me yaran zamani kenan ko ai normal ne wannan <laughs> eh ai normal ne an gane wallahu alam Allah mana jagora ya dora makan daidai kimci addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wasallam wa zira barik wa akrima na ina nabiyina muhammad wa ala ahli sabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika da sha illa ila'ila'anta na safirku da tubu ilaikun salamu alaikum wa rahmatu